sunana umar abdullahi shugaban babbar kungiyar manoma ta jihar gombe all farmers association of nigeria afan kenan a takaice ni ne na zo da takarda wa shugaban jam'iyya na ƙasa wato ahmadu adamu mu'azu akan muna neman izini za mu zo mu kawo draft na naira miliyan uku a matsayin deposit na fom na takarar gwamna ibrahim hassan dan kumbo a shekara 2015 in allah ya yarda me yasa kuka ɗau wannan mataki a yanzu tun da ba a fara harkar takara ba kasan bahaushe ya ce mai zurfin ido da wuri yake fara kuka to kaga idan muka kawo deposit in miliyan uku ne ma kaga an huta in kuma a lokacin ya yi miliyan biyar ne ma kaga to sai mu yi ƙoƙarin tara cikon miliyan biyu ɗin shine dalili amma me yasa kuka ɗau wannan matakin tun da dai kun san shi gwamna ba wai ya rasa kuɗin da zai yi wannan biyan ba ne a'a wato wannan abun da muka yi ana mana kirari a ƙasar nan gombawa ɗiban fari wato mun yi abun da sai dai wasu jihohi su biyo baya don ba a samu jihar da manomanta za su zo don nema wa gwamnan su fom ɗin takara ba wato abubuwan da ya yi suna da yawa kaga kwanan nan in allah da akwai wani haɗaka tsakanin gwamnatin jihar gombe da bankin jais za mu raba tallafi bashi na taki da idan allah sannan kuma ga turaktoci guda 300 an kawo sannan ga taimakawa manoman rani ba su famfo ba da garma da sauransu. Bakwa ga ya kamata a yi zaɓen fidda gwani domin tabbatar da cewa an yi adalci a siyasance kafin ɗaukan wannan matakin al'amari ne na jam'iyyar pdp mu dai muna faɗi ra'ayinmu ne wannan kuɗinmu ne a matsayinmu na manoma kuma a matsayin abun da ya yi ɗan kumbu manomi ne da ku a cikin manoma ba ku da wanda ya cancanta ne a pdp da ya dace ku biya wa kuɗin tikitin dan kwamban manomi ne domin kuwa yana accountant general ma yana da gonan kaji kuna ga jam'iyyar pdp ko kuma shi amir mu'azu ya amince da wannan tsarin naku idan ka kawo takarda ka kai ofis za ka jira a dauki mataki a kanta saboda haka yanzu dai zan koma gombe saboda za mu shiga a harkokin rabon wannan taki daga baya za mu dawo mu binciki matakin da aka dauka akan takardar da na kawo alhaji umar watakila fa za a iya zargin ku da cewa kuna nema ku wuce gona da iri ku wuce makaɗi da rawa a wannan harkar zargi kamar ta yi mana mu mun nuna shi ne dan takararmu na gwamnan jihar gombe saboda haka idan wani zai tsaya wani wuri zai asaran kuɗin takarar zai tsayawansa sai ya yi ta mutum ya yi kasada mana ko kuma ya yi karambani ya ce zai je ya tsaya mana ko ina ma ya tsaya mu gani ai muna jiran su